أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنس للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ديغا وتر رمضان gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1437 yayin da daidai da 6 ga watan shida, shekara 2016 kuma a wannan masallaci wato masjidu ahlul baiti was sahaba dake wannan layi na Hausa road a wannan unguwa mu ta tudun wada a cikin kuma wannan gari namu na kaduna a wannan yanki na arewacin najeriya a wannan yanki na afirka inda baƙaƙen fata suka fi ko'ina yawa a duniya a kuma wannan duniya ta Allah subhanahu wa ta'ala kafin ya ruguje ta kowa da kowa ya tashi a irin wannan munasabar ba mamanta da ɗan uwa a sheik muhammad bello al'adamawi Allah ka ji kansa Allah ka yi masa rahama Allah kuma ya sa malan ya huta Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci zuri'ar da ya bari bayan bashi ‘yan uwa mun shigo watan ramadan domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani kamar yadda aka saba a wannan masallaci a insha Allahu ga ‘yan uwa wanda suke tsallaken hayin gada wato hayin ɗan bushiya akwai tafsirin da muka yi shekarar da ta wuce bara a mu'assasan mu ta Imam Ahmad wannan dan uwa Malam Muhammad Al-Amin gashi a zaune bana shi yake gabatar da tafsiri a wannan guri sannan akwai dan uwa Malam Khamis Nasiri Ibrahim daga Kano akwai Naita wato unguwar Rimi shi yake gabatar da tafsiri a wannan guri bayan sallar la'asar shi ma sannan kamar yadda da yawa aka sani wanda yake gabatar da tafsiri na maza a babban masallacin juma'a na tudun wada da yamma bayan sallar la'asar shine a Sheikh muhammad kabiru haruna gombe kadalika kuma zan gabatar da tafsiri na mata a shek jafar bana insha allahu daga karfe goma sha ɗaya zuwa sha biyu fatanmu muna roƙon allah ta'ala kada allah ya sa abin da muke karanta ya zama musiba a kanmu muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala allah ka sa ƙur'ani ya zamanto sababin wato tsiranmu duniya da lahira mun kammala suratu ali imrana a shekarar da ta wuce wanda suratu ali imrana ita ce sura ta uku a tsarin ƙur'ani daga farko wato suratul fatiha sai bakara sai ali imrana inda za mu tashi sabuwar sura wato suratul nisa'i wanda ita ce sura ta hudu a tsarin ainihin wato alƙur'ani akan makalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما بعد بسم الله الرحمن الرحيم bayan sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah kai mana rahama Allah ka ji kanmu wato suratul nisa'i Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai kwaya ɗaya tilo shine annabi adamu wa khalaqa Allah ya halitta minha daga wannan ran kwaya ɗaya shine annabi Adamu ya halatta masa zaujaha matarsa ita ce Hawwa wa bassa Allah ya yada minhuma daga wayennan mutanen guda biyu annabi Adamu da Hawwa ya yada rijalan kaseeran mazaje da yawa wa nisaa da kuma mata da yawa wattaqullaha ku ji tsoron Allah alladhi tasaaluna bihi wanda kuke tambayar junanku da shi akan abu wal arham sannan ku ji tsoron kuma yanke zumunci inna allaha lalle allah kana ya kasance alaikum akan ku raqiban wato mai kulawa masani dangane da aikin da kowa yake ya tabbata a cikin littafin fathul qadim na muhammad bin ali bin muhammad bin abdullahi ash-shawkani at-tamimi ko al-yamani al-imam ash-shawkani ya rasu hijira na da 1250 wannan suratun nisa'i ya ce hiya madaniyatun kulluha dukkan ta madaniya ce ga baki ɗaya al'imamul ƙurtubi ya ce dukkan ta madaniya ce illa ayatan wahida sai aya ɗaya a cikinta ita ce ta sauka ba a madina ba ayar da ta sauka akan usmanu bin abi wato talha a amul fati wannan ayar ko da alimamul imam ya ce yace ita ba a madina ta sauka ba ita ce ayar da ke magana inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna allaha ni'ma ya'idukum bi inna allaha kana sami'an basira kuma an yadda a babun wato ulumul qur'an a wajen asbabun nuzul ka iya samun sura a ce maka makkiya ce amma ba duk ayoyinta bane suka sauka a makka ka iya samun sura a ce madaniya ce amma ba duk ayoyinta ba ne suka sauka a madina kamar suratul ma'ida an yadda cewa madaniya ce amma ayan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wannan ba a madina ta sauka ba a makka ta sauka da haka yace wannan ayar ita ma ta sauka a amul fati inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha a makka ba a madina ba haka al-imam al-qurtubi ya ainihin wato faɗa abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu ɗaya daga cikin manya-manyan makaranta alkur'ani a makarantar mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda saboda ƙwarewarsa a gidan karatun ƙur'ani annabi yakan zaunar da shi ya ce ikira alayyar Alƙur'an, karanta min ƙur'ani in ji ya faɗa ya ce inna fi suratun nisa ila khamsa ayatin ya ce a cikin suratun nisa'i akwai ayoyi guda biyar ma yasurruni anna li biha ad-dunya wa mafiha Ya ce wa'annan ayoyin sun fi faranta min rai sama da duniya da abin da ke cikinta. Ya ce aya ta farko ayar da Allah ce in tajtanibu kaba'ira ma hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima wannan ita ce aya ta farko ce aya ta biyu ita ce inna allaha la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran azima aya ta uku ita ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man shirik billahi faqad iftara isman azima aya ta hudu ita ce wa ma arsalna min rasulin illa li ta'a bi idnillah ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما aya ta biyar ita ce wa man ya'mal su'an aw ya ji thumma laha ga furar rahima wayannan ne ayoyi guda biyar da Abdullahi dan ya ce suna faranta min rai sama da duniya da abin da ke cikinta. A tada daga dalibin Abdullahi dan Mas'ud ne Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas mun san matsayinsa wanda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya masa addu'a ya ce Allahumma faqihu fiddini sannan wa allimhu Allah ka fahimtar da wannan yaron littafinka sannan ka sanar da shi fassarar littafinka kuma ka fassanar da shi fassarar wato littafinka kuma ka fahimtar da shi addini abdullahi ɗan abbas duk jalalarsa da girmansa da buwayarsa a gidan karatu to ɗalibi ne na abdullahi ɗan masa'udu na haka yakan tashi ya tafi gurin abdullahi ɗan masa'udu karatu idan ya je ya samu abdullahi dan mas'ud ya kwanta yana kailula bayan sallar azhar haka zai zo ya samu dandamalin kofar ɗakin shi ya kwanta rana da iska da komai suna dukan shi sai abdullahi dan mas'ud ya gama bacci ya fito zai tafi sallar la'asar ya ga abdullahi dan abbas kwance a kofar ɗakin shi idan abin ma abdullahi dan mas'ud nauyi yi ma abdullahi dan abbas fada ya ce karka manta kai kana daga cikin ahalul baiti ya ce kuma mu an umarce mu mu girmama ahalul baitin gidan manzan Allah ya ce saboda kasantuwar kai ahalul baitin ne kana da girma da matsayin da kome nake idan na zo ka aika zan bari zan fito idan abdullahi dan mas'udi ya nuna ma abdullahi dan abbas damuwa in ya gama sai abdullahi dan abbas ya ce haka za umarna an nasna abi ulama'ina ya ce mu ma haka aka umarci mu aka ce mu girmama malamanmu mu mutunta su to haka abdullahi dan abbas yake cewa samani ayatin nazala fi suratin nisa'i ayoyi guda takwas sun sauka a suratul nisa'i khairul li hadhihi al-umma sun fi alheri akan wannan al'ummar mimma tal'at alaihi shamsu wa garabat akan duk wani abu da rana ta fito ta fada a kansa yake cewa ulahunna aya ta farko shine yuridullahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim aya ta biyu ita ce yace wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan abima.' aya ta uku yace ita ce yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa sannan sai ya goya da waɗancan ayoyi guda biyar da malamin shi abdullahi ɗan masaudi ya faɗa da aka ya faɗi cewa waɗannan ayoyin guda takwas su ne suka fi zama alheri akan al'umman musulmi akan wato ɓulluwar rana da kuma ainihin wato faɗuwarta ya tabbata a cikin littafin mafatihul ghaib na razi wanda ake ce masa at-tafsirul kabir na abu abdullahi muhammad bin umar bin al bin al-Hussein at-Tamimi ar-Razi al-mulaqab razi ya rasu shekara ɗari na da shida, ya yace ilam ka sani anna hadhihi surata wannan surar da zamu karanta suratul nisa'i mustamilatan mushtamilatun ala anwa'in kathira ta kunshi nau'i'ika daban-daban min takalif na wato takalif abubuwan da Allah ke ɗora ma ɗan adam na aiki وذلك لأنه تعالى أمر الناس في أول هذه السورة wannan ya faru farkon wannan suran Allah ya umarci mutane bit ta'attuf 'alal auladi cewa lalle su tausasa ma 'ya'ya wan nisa'i da kuma mata wal aitam da kuma marayu suratul nisa'i duk zata yi magana akan su sannan warra'afati bihim da kuma jin kai akan su wa isa li huquqihim ilayhin da kuma in akwai haƙƙin su a hannunka ka basu idan kana zaune tare da mace akwai haƙƙinta a kanka ka ba ta, idan akwai wani maraya akwai haƙƙin shi a hannunka ka ba shi, idan akwai ƴaƴanka akwai haƙƙin su a hannunka ka ba su, wa hifz amwalihim alaihim da kuma kiyaye dukiyarsu wa bihazal ma'ana yadda wannan sura ta fara magana akan su da kuma shi wannan surar ta cika shi yasa a ƙarshe Allah ta'ala sai ya ce yastaftunaka sai ce yastaftunaka fin nisa'i ko yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu uktun falaha nisfu ma taraka sai ce magana akan abin da ya shafi ainihin wato haƙoƙi ce wa zakara fi asna'i hadhihi sura anwa'an ukra min at-taqalid a tsakiyar surar nan Allah ya ambaci wasu nau'ikan aiki da yake ratiya wa ɗan adam wahiyar amur bi tahara a ciki Allah ya yi maganin tsarki ayar da za mu tare ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tattasilu wa in kuntum madda aw ala safarin aw jaa minku minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba sannan was ta yi magana akan sallah wa qitalil mushrikina wannan sura ta yi magana akan yaƙar mushrikai sannan walamma kanin hadhihi khalifu yayin da ya zamanto wa'annan abubuwan da Allah ya umarni ya ce a yi. akwai maraya a hannunka akwai dukiyar shi a hannunka idan ya kai lokacin da zaka ɗauki dukiyar shi ka shi abu ne mai wahala wato shaqa alan nufusi tana da wahala akan rai ha ala tiba saboda tana da nauyi a dabi'a yace la jarama yace ba makawa iftataha sura sai Allah subhanahu wata'ala sai ya buɗe wannan surar bil illati allati li ajaliha yajibu hamlu hadhihi takhali ashaqa saboda wannan ne ya wajaba a dauki waɗannan dokokin da Allah ya dora wanda suke suna da ainihin wato wahala abu na farko duk waɗannan dokokin da Allah zai faɗa a ciki cewa ayi kaza ayi abu kaza ba abin da zai sa ɗan adam ya iya ɗaukar ya iya aiwatar da su sai idan abu ɗaya ne yake masa jagoranci shine jin tsoron Allah shi yasa sura sai ta fara da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku du tsoron ubangijin duk wanda bai da tsoron Allah in an bashi kudin maraya sai ya cinye haka ne ko ba haka bane duk wanda bai jin tsoron Allah idan aka bashi mace sai ta tozarta a hannun shi duk wanda bai da tsoron Allah in aka bashi amana sai amana ta tozartawa a hannun shi wanda bashi da tsoron Allah ba zai iya kiyar sallah ba wanda bashi da tsoron Allah idan an ce a tafi yaki ba zai je ba shi yasa a cikin suran Allah ya ambaci wasu cewa alamtar ilal na qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashiyati llahi aw ashadda khashiya saboda a lokacin suna jin tsoron ainihin wato yakin wa hiya taqwar rabb shine jin tsoron Allah allazi khalaqana wanda Allah ya halicce mu wal ilahi da awjadana kuma shine Allah da ya samar da mu daga babu falihada saboda wannan ne sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ina fata an fahimta ya tabbata a cikin tafsirin na al-imam abul fida isma'ilu ibn umar ibn kathir al-quraishi wato al-bashari thumma dimashqi wanda al'imamu bin kasir ya rasu hijira da shekara 774 a wannan ƙarƙashin wannan ayin ya ce ya amuru ta'ala ko ya ƙulu ta'ala amiran Allah ta'ala yana mai faɗa yana umarnin halƙahu halittinsa bai taɓawa wucewa su ji tsoronsa tsoron Allah nan ya ce wahiyar ibadatu da la sharika lahu ne bautawa Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa wajen bautar wa munabbihan lahum ala qudratihi kuma Allah ya faɗakar da mutane akan ikon da yake da shi a kansu allati khalaqahum biha wanda ikon nasa ne yasa ya iya halitta ai wanda ba shi da iko ai ba zai iya halitta ba shi yasa ya kalubalanci mutanen duniya yace ya ayyuhan nasu duriba masalin fastami'ula innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu subaban walau ishtama'ula ya faɗa yace qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar ya faɗa yace ya ayyuhan nasu hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-sama'i wal ardi ko a sama ko ƙasa akwai wani wanda ya isa ya iya yin halitta in ba Allah subhanahu wata'ala ba babu wanda zai iya yin wannan to shi yasa a cikin Qur'ani a gurare da dama kamar yadda ya faɗa irin wannan lafazin ya ya ayyuhan nasu taɓu rabbakum to haka ya faɗa a suratul hajji ya ce ya ayyuhan nasu taɓu rabbakum sai ya ce inna zalzalata sa'ati shay'un azim sannan haka ya faɗa ya ce ya su taɓo taqu rabbakum sai ya ce wakhshay yawman bayan ya ce ku ji tsoron ubangijinku sai ya ce ku ji tsoron ainihin wato wani wuni sannan ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا سيتي إن أكرمكم عند الله أتقاكم تقود فدا ya يتي يا su الناس rabba ربكم a can gurin da ya ce ya ayyuhan nasu sai kuma ya rufe ya ce inna akramakum indallahi atqakum na haka babban darasin da suratun nisa'i take bayarwa na farko wanda shine darasin da ya fi kowane darasi girma shine mutane ya zamanto alaƙarsu su da Allah ta yi kyau ta hanyar jin tsoronsa, don babu wani wanda Allah yake da alaƙa da shi yayin da alaƙa ta taƙawa ta lalace shi yasa dabban layya da ake yankawa yace lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ba abinda Allah zai yi da jinin ku namun abinda Allah yake da alaka da shi shine tsoron Allah ɗaya daga cikin ku shi Allah madaukakin sarki yake da ainihin wato alaka da shi shi yasa ba za mu kare surar ba sai mun ji Allah ya tattaro wasiyar da ya ga mutanen farko da na ƙarshe yayi ta ya ce wa laqad wasaina alladhina ƙutar kitaba min ƙablikun wa iyyakum ƙulla na nayi wasiya ga wanda suke gaban ku da kuma wannan al'ummar cewa fa lallai a ji tsoron Allah subhanahu Ta'ala. wannan ita ce babban wasiya Hata wannan wata da muka shigo na Ramadan ai babban makarantar da Ramadan yake karantar da al'ummar musulmi dan su zamantu masu tsoron Allah ne shi yasa da yace ya Ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum sai yace la'allakum tattaqun dan ku zamantu masu tsoron Allah a ayar gaba da ya faɗi cewa uhilla lakum lailatas siyamir rafsu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد سيتي تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس mai dalili sai ce la'allahum yattaqun dan mutane su ji tsoron Allah shi yasa yake ta bayanin waɗannan ainihin wato dokokin shi yasa sai sura ta fara da ya ayyuhan nasu ya ku mutanen ittaqu rabbakum ku ji tsoron ku dan haka ya harfu nida'in ne ayyu kuma wato munada ne mabnin ala dhammi ko kace munada na kira maqsuda mabnin ala dhammi ko kace munada kai mabnin ala dhammi fi mahalli nasbi wa huwa man'ut an nasu sai zamanto na'at ne marfu'un dan haka duk lokacin da kaga jimla ta kira irin wannan malamai suke kaddara takadirin sa'adu shi suke cewa mabniun ala kaza fi mahalli ainihin wato nasbi da aka ittaqu kuma fi'lu amrin ne ku ji tsoro mabniun ala hasbin nuni sannan rabba shine maf'ulun bihi na ittaqu domin wawul jama'a shine fi mahalli raf'in fa'il huwa mudafun kun mudafun ilayhi da aka rabba din zai zamanto wa huwa man'ul alladhi ismu mawsulin ne wanda mabniun ala al-fati ne fi mahalli nasbin na rabba dan khalaqa kum fi'ilun wa fa'ilun wa maf'ulun bihi jumla fi'iliya ita ce silatul mawsulin la mahalla laha min al-i'rab ina fata an fahimta dan haka idan ka gama wal jumla ya ayyuhan nas la mahalla laha ibtida'iyya dan haka jumla ta ittaqu rabbakum la mahalla laha ita ce jawabun nida jawabi na kira da yace ya ayyuhan nas ya ku mutane jumla ce wato ibtida'iyya ita aka fara da ita ittaqu rabbakum shine jawabi na kiran da Allah ne. shine ku ji tsoron ku. ina ba ta an fahimta dan haka allazi khalaqakum wanda ya halice ku min nafsin wahida daga rai kwaya daya shine ainihin wato annabi adam dan haka malamai suka karanta akwai wanda suka karanta wato aljahun sun karanta wahida bitta ala ta'dis kamar yadda alaran ma ya karanta akwai wanda suka karanta min nafsin wahida wahidatin kenan akwai wanda kuma suka karanta min nafsin wahida ba tare da ainihin wato wannan ainihin wato tawun din ba kamar yadda abi abla ya karanta ainihin wato min nafsin wahida ba tare da wannan ainihin wato tawun din ba sannan malaman tafsiri suka ce idan ka ga nafsu a ƙur'ani to ba ta zuwa da ma'ana guda ɗaya shi yasa muke mai da ɗalibai a irin wannan babin su dinga komawa alwujuhu wan nazair a cikin alfiya ta abdullahi gwandi babu yi masa mai zaman kansa cewa bai yiwa ka hau littafin Allah da tafsiri matukar baka da ido akan abin da ya shafi alwujuhu wannan zayar dan haka akan ci annabsu a ƙur'ani ana nufin annaba adamu kawai kamar yadda wannan aya ta faɗa ta ce wa zai allazi khalaqakum min nafsin mai wahida wanda ya halicce ku daga rai kwaya ɗaya nan ana nufin shine annabi adamu kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a wani gurin yace huwal ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha Allah shi ya halice ku daga rai kwaya daya da haka duk inda kaga irin wannan usulubin kaji an kira annafsu to babu wanda ake magana sewa sai annabi adamu shi yasa waccan ayar da Allah ya ce wa nafsin na rantse da rai wa ma sawaha da abin da ya daidaita ran malamai suka ce shine ran annabi adamu Allah mu madaukakin sarki yake magana sannan akan ci annafsu a ƙur'ani ana nufin al'ummu wato uwa uwar mumini na aisha kenan Allah madaukakin sarki ya ce laula isma'tumuhu bannal mu'minuna wal walmum'inatu bi anfusihim khaira dan aka bi anfusihim anan gurin shine bi ummahati abinda ake nufi shine nana aisha radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yadda sannan akan ci annafsu ana nufin aljama'a tandazan mutane kamar yadda Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim kun ga min anfusihim ana nufin jama'a sannan ana cewa annafsu ana nufin al kamar yadda Allah ya ce wa id qala Musa li qaumihi ya qaumi an zalamtum Shi shine kun cuci kanku an gane bittikhadikum al-ijla fatubu ila bari'ikum an anfusakum sannan akan ci annafsu a ƙur'ani ana nufin addinu Allah ya ce fa da khaltun buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatun min indillahi mubarakatan ba sannan akan ce nafsu ana nufin al’insan Allah ya ce wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi in ka ɗauka kowace rai to duk wanda ya kashe rago sai an kamo shi an kashe shi domin shi ma rago a yana da an nafsu ko ko kuwa wanda dai ya kashe kaza tunda annan nafsa bin nafsi ne to shi ma sai an kamo shi an yi ne an kashe shi da haka annafsu a nan gudan ana nufin al'insanu ne da haka wanda duk ya kashe mutum shi ma a kamo shi a yi mai a kashe shi sannan akan ce annafsu da ma'anan alba'adu shi ne sashi kamar wa'iz a kazna min saƙakun la tasbikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum sannan akan ce annafsu ana nufin ita ran ita wannan ran da ake magana kamar yadda Allah ya ce alamtar ilal ladina yuzakuna anfusahum sai ce balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna ainihin wato fatila na haka ya halicce mu daga rai kwaya daya shine annabi adamu wa khalaqa Allah madaukakin sarki ya halitta minha daga wannan ran shine annabi adamu ya halitta masa ha matarsa ita ce ainihin wato Hauwa. mai littafin albaharul muhim abul hayyan muhammad bin yusuf bin ali bin yusuf bin hayyan asiruddin al-andalusi ya rasu hijira 745 yace min nafsin wahida daga rai kwaya ɗaya da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yace isharatun ila tarkil mufakharati wal kibir nuni Allah yake cewa a bar nuna isa da girman kai da nuna jiji da kai ko kuwa da yadda mutum zai ma alfahari asalin ku guda ne ba shi kenan ba shi yasa Allah ce wala tamshi fil ardi maraha kada wanda ya tafiya a doron ƙasar nan yana takama innaka lan takhriqal arda walan tablugal jibala tula ba za ka iya huda ƙasa ba in kana tafiya don takama kuma kana daga kai za ka ga wani gingime min halittar Allah dutse ya yi dubinka wani ma ya yi miliyoyinka kuma halitta ce ta Allah ƙwaya ɗaya don haka sai yake cewa li ta'arifihi saboda Allah yana sanar da su cewa bi annahum min asalin wahi cewa asalin su kwaya ɗaya ne sannan ya ce wa dalalatu alal ma'ad kuma Allah yana so ya nuna mutanen duniya da wannan ayar yadda aka fara da asali kwaya ɗaya to kuma kowa sai ya koma gurin shi yake cewa li annal qadir ala ikhraj ashkasin mukhtalifina min shaksin wahid domin wanda yake da iko ya fitar da mazaje da mata mabambanta daga mutum kwaya daya yace to fa qudratuhu ala ihya'ihim bi tariqil aula ya kuma rayar da su bayan sun mutu shi ya fi cancanta ya haka ai ina ba ta an fahimta wa khalaqa minha zawjaha ya halicci matarsa ita ce ainihin wato hawwa khuliqat min dil'il aisar an halice ta daga bangare na ainihin wato dama min khalqihi wasu malamai suka ce wato wa huwa na'imun fastiqada annabi adamu yana bacci sai ya ainihin wato farka fa ajabatu fa anisa ilaiha wa anisat sai ta farka da ainihin wato farka sai ta ɗaibe masa kewa shi ma sai ya ci gaba da ɗaibe mata kewa shi yasa Allah ya kira mata ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna su mata tufafi ne a gurin maza maza ma tufafi ne a gurin wa a gurin mata Ke sa Allah ya sa gwamnati ta shigo ta fahimci muhimmancin taimaka ma samari su aure domin duk lokacin da farashin aure yayi ƙasa to farashin zane zai sama duk lokacin da kuma farashin zane farashin aure sama to farashin zane zai yawa zai yi ƙasa aljanna da Allah madaukakin sarki ya faɗe ta da ni'imar ta da duk abin da ta kunfa na ni'ima amma ni'ima ba ta cika idan ba mace a ciki shi yasa Allah ya ce wa kulna ya adamu sukun anta wa zawjukal janna shi yasa tun kafin mu tafi can Allah ya bada labari yace wa hurun in akwai hurun in ka misalin lu'lu'il maknun kuma Allah ya faɗi matan yace lam in sun qablahum wala ja. sannan Allah ya faɗi waɗannan matan yace hurun maqsuratun fil khiyam mata ne suna cikin wasu himomi suna taƙaita kallo ba sa kallon kowa a duniya in ba mazajensu ba saboda ni'imar aljanna ta cika shi yasa Allah madaukakin sarki ne ya kawo tallafi a dai samu an fahimta domin libas da Allah ya faɗa a can duk mutumin da ya sa tufafi karanci ya masa abu uku ya kare masa mutunci ya rufe masa tsareci sannan ya kwalliya an fahimta a saboda haka kaga gashi an shigo watan ramadana in ka ga mutum yana dore billahi lazima ramata ne ba ka bane in ka ga mutum an yi kuskure ya tashi bai sahur ba wala mata ne ya ga mutum ya tafi layin kosai yana ture-ture da yara ana abana ana tsaya da Allah yara sun riga ka sai ya ce to ya fasa siyan kosan bare je zai dafa shayi gashi yanzu ana fama da matsalar wuta yana jona hita sai a dauki wuta Allah to sai ga rigingimu akan rigingimu Allah ya sa gwamnati ta fahimci haka ta fahimci dan akwai waɗanda yanzu inda za a taimaka musu su yi auren wallahi za su iya rike auren amma yadda za a tara kuɗin ne a yi akwati a kama gida a yi waye wani a rayuwarsa bai taɓa kama naira dubu hamsin baka ce sai ya biya sadaki naira dubu ɗari ko naira dubu hamsin sai fara tuta ina zai fara a aina ta zahabu amma idan gwamnati ta kawo tallafi da saba in ya tashi ya san inda zai je ya buge-bugensa ya nemo abin da za a ci amma kafin a tara kudin ne an fahimta yi kuma kudin na gwamnati na al'umma ne don al'ummar ta gwamnati ce shi yasa Allah ya ce wa atuhum min malillahi ku ba su da dukiyar Allah ai ba kudin ku bane ko kudin su ne saboda haka a bayar lalle a samu samari su aure ko banna ta ragu ainihin wato a cikin al'umma ina ba ta an fahimta don haka imam al-bukhari ya buɗe babul wasiyyati bin nisa'i hadisin abu huraira ya ce annabi ya ce innal mar'ata khuliqat min dila'in mace an halicce ta daga bangaren hagu ne lan tastaqima laka ala tariqati ba yadda za a yi ta tsayan maka yadda kake so ko zai ba zai yi ba shi yasa za ku ga a can gaba za mu tarar da ayar da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wala ta'diluhunna litadhhabu bi ba'd ma atitumuhunna illa an ya'tina fahishatin wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera fa in istamta'ta biha in ka ji dadi da ita istamta'ta biha wa biha iwaju to ka ji dadi da ita amma fa ka sani fa akwai fa matsala fa ko kuwa karka taba dauka cewa ba matsala duk wanda zai fada maka cewa kai aure to kuma in ya fada maka abin da ke ciki na sarori ya fada maka abin da ke ciki na matsala dan kasan yana zaka tunkari matsala karka zo ka ga yarinya kullun tana zane zane a hannunta tana i love you to sansi ya wanda in ban ganshi ba bana iya bacci ya wanda ina ganin shi na na koshi ya na dan zuciyata billahi allazi la ilaha illa huwa ka shirya akwai aiki ina ba ta an fahimta to amma tare da haka bai yiwa kuma mace ta zo tana keta doka Allah duk zamu karanta a nan gaba shi yasa Allah ya ce illa an ya atina bi fahishatin sai in sun zo da alfasha bayyananniya idan mace ta kangarewa Allah ta kangarewa annabi kai da yadda za ka yi ka gyara matsalar ta ki gyaruwa to wannan dama rabuwa da ita shi yafi zama da shi shi yasa ko ga matan manzon Allah ba wani abu suka yi ba ganima aka je aka samu ta yaki sun yi haƙuri a lokacin da babu aka dawo da aka dawo suka ce ma lalle annabi sai a ɗibo kuɗi a ba su su yi mu'amala irin ta matan masu mulki kuma mai laifinsu mutum ne babu ya haƙuri da kai in an samu mai kamata yi shi ma a ba shi ci gaba da fantama ta ma wannan abin da suka yi wa annabi bai ji daɗin abin ba Allah ya saukar da wahayi ya ce ya ayyuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidin lil hayatad dunya wa zinataha fata'alaina in dai wannan duniyar ce kawai a gabanku to ku zo umatti kunna kowace abin da take so in ba ta dan ta ji daɗi zan ba ta amma wa usarrihu kunna sarahan jamila kowace zan sake ta saki mai kyau ta koma gidansu ina ba ta an fahimta to wannan shine da haka dai almuhimmu dai mutum ya fahimci cewa wato wa in zahabta tuqimaha kasartaha wa kasruha qadaquha idan kace sai ka miƙar da wannan lankwasa annabi ya ce zaka karya ta kuma sakin daga ƙarshe dole shine sai dai a rabu shi yasa addinin mu na musulunci saboda tsarin da yake da shi wani lokaci a iya samun cutarwa ta bangaren namiji wani lokaci a iya samun cutarwa ta bangaren me mace to sai kuma ya shar'anta in an samu cutarwa ta bangaren wannan ko wannan to ga kuma hanyar da za a ba a rabu yana ba ta an fahimta don haka wannan yana daga ciki to in matsaloli ba abu bane wanda suka shafi keta dokar Allah duk lokacin da mace tana da matsala baka yadda da matsalar ba to ba kuma yadda za a yi ka iya jin daɗinta shi yasa ka ga hikimar musulunci da ya kawo mace ce ta zauna a ƙarƙashin namiji domin mata suna da rauni ko da kana ganin sun yi karatu kamar sun san ya kamata to sai an sa wanda zai jagorance su in ba ka ba ba za su ya kamata ba mata ne za ka tara su yanzu nan kai wa'azi ka kawo maganan kabari da wuta masu kuka su kuka amma wallahi in an jima in mai ganga ya zo ya kada gangan gangan gangan idan suka taru suna ɗiban ruwa za ka ɗaran idan Allah ba wanda kai ma'azi wani ne an manta da karatun ba ka ba ne shi yasa a musulunci ba a yadda ba idan za ta fita sai ta faɗa maka ga inda za ta ji saboda in ka yadda ta fita in baka yadda ba ba za ta ba domin duk wanda ya saki matar shi ya ce din da ta ga mata ta tafi ya ba ta lasisi to wata rana ko yana zaune sai an ba shi labari an ganta inda bai kamata ba yana ba ta an fahimta to wannan yana daga ciki abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dan haka wa basta minhuma Allah ya yada daga waɗannan mutanen guda biyu annabi Adamu da hawa rijalan kasiran mazaje da yawa wa nisa'an kasira da kuma mata da yawa dan haka wa basta atab ne akan jumla da ta gabata wawun din atab ne basta kuma fi'ilun madin ne mabnin alal fati wa fa'iluhu huwa shi Allah kenan minhuma aljar wal majrur rijalan din shine maf'ulun bihi na basta wasu suka ce rijalan din ne na atin ne li masdarin mahazufin taqdiru wa basta minhuma rijalan wato wa basta minhuma bassar rijalan kaseera Allah ya yada wato wa basta minhuma bassar rijalan kaseera dan haka idan mun dauka cewa akwai na atin li masdarin mahazufin bassan sai zamanto shine na atin wato wa huwa man'ur rijalan din shine anna'atul awwal kaseera shi zama shine anna'atul sani ina fata an fahimta wani sa'an dan haka wa منهما رجالا كثيرا kasiran ai wa الله minhuma Allah يا sarki ya halitta daga waɗannan Adam da Hauwa. rijalan kasiran wato mazaje da yawa da kuma ainihin wato mata da kuma yawa shi yasa suka ce hikima ta Qur'ani tunda ya ce wa basta minhuma rijalan kasiran bai bukatun ya ce wa nisa'an me kasira ba sai an maimaita ba kai aka ce wa basta minhuma rijalan kasiran kasiran ta farko ta wadatar akan kasiran tawa ta biyu ina fata an fahimta shi yasa malaman balaga suka ce akwai tibab wato tsakanin rijalan wa nisaa sannan har yau akwai ainihin wato al-ijaz fi qawlihi rijalan kaseeran ba a ce wa nisaan kaseerat ba dan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa Allah ya faɗa kalman albastu yace inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها سيأتي وبث فيهما من كل دابة الله مدوكتين سركي شيكي أينهم وتيادا كما يدي خلق السماوات بغير أمد ترونها وألقى في الأرض رواسيا أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به من كل زوج فيها من كل زوج كريم سنيتي إن في خلق السم إن في السماوات والأرض In na fi samawati wal ardi la ayatin lil muqin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin min dabbatin ayatin liqaumin yuqinun haka Allah madaukakin sarki ainihin wato ya baɗa? sannan akan ci albasu da ma'anan alhuznu bakin ciki amma yadda annabi Yusuf ya ce inna ma ashku basi wa huzuni ila Allah wa a'lamu min sai Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah alladhi tasaaluna bihi wanda kuke tambayar junan ku da shi shi yasa al-imam asim da hanza da kuma imam al-kisai suka karanta haka wattaqullaha alladhi tasaaluna bit-takhfif amma raguwal qurra'u suka karanta bit-tashdidi ina fata an fahimta wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi akwai wanda suka karanta wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ina fata an gane shine qira'atul amma bin nasbi wato wanda suka karanta ainihin wato haka shine imamu shatibi yake ta wa kufiyuhum tasaluna mukhaffafan wa hamzun wa hamzatu wal arhama bil khabdi jammula haka imamu shatibi ya faɗa ainihin wato a cikin shatibiya dan haka wattaqullaha alladhi kudu tsoron Allah wanda tasaluna bihi kuke tambaye junanku da shi wal arham akwai kuma qira'a na wal arhami sai zama al'arhami ataf ne na bihi ɗin ina fata an fahimta don haka ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sa’alakun billahi don mutumin da ya zo ya ce ku bani don Allah annabi ya ce fatuhu ku bashi wa man akun ila khairin fa'ajibu wanda ya kira ku zuwa ga aikin alheri ku karɓa masa wa man sana'a bi wa man sana'a bikum ma'arufin kafi'u wanda ya aikata muku wani abu mai kyau ku saka masa fa in lam tajidu fad'u in ba ku samu abin da za ku saka masa ba ku yi masa addu'a hatta yara an qad atumu har sai ya ga cewa lalle kun ainihin wato saka masa dan haka mun shayin bayani a baya mun yi ƙarƙashin fadin Allah a suratul baqara da yace lil fuqara alladhina usiru fi sabilillahi yastati'una daraban fil ardi yasabuhum aljahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nas ilmi ilhafa da aka tambaya yayin da mutum yake da bukata akan abu iri bishi akwai mutumin da zai tambaya bai cancanta ya tambaya ba wannan shine annabi yace man sa'alan nasa ta kasuwar. wanda duk ya roki mutane dan ya tara dukiya an bashi kadan ku ya karba dewa wallahi garwashin wuta ya karban makansa akwai mutumin da kuma ya shiga halin da ya cancanci ya tambaya to in yayi tambaya wannan shine wanda Allah madaukakin sarki yake faɗa a ƙur'ani ya ce wasa'ilina ya ce wa fi amwalikum haƙƙun lissa'ili wal maharum wannan yana daga cikin nau'in wanda Allah ya ɗora wa annabi doka a kansu ya ce masa wa amma sa'ila tunda annabi akwai dukiyar bai kimala a hannunsa ya ce idan wani ya zo yana tambaya ya shiga cikin hali na buƙatar da ya kamata a taimake shi Allah sai ya ce annabi falatan har kada a dinga buga masa tsawa a hantare shi a kore shi to kada a yi masa haka da aka wanda duk zai je ya je a bashi wani abu ya roƙa ya ji tsoron Allah ya kalli halin da yake ciki idan bai cancanta bai ya je ya nema to ya sani in an bashi wuta balbale ce amma in ya cancanta ya nema to su kuma al'umma wajibi ne su yi mai su ainihin wato taimaka masa saboda Allah ya ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi ku tsoron Allah wanda kuke tambayar junan ku da shi akan abu wal arham sannan ku tsoron ainihin wato yanke zumunci imamul wato muslim ko imamul bukhari a littafinsa aljami'u almusnad sahihul المقتصر min umuri رسول sallallahu alaihi الله wa sunanihi wa Ayyami. wanda shine asalin sunan da Imamul bukhari ya sa ma littafin shi ya bude babu man wasala wasalahu Allah babin da ke magana akan duk mutumin da ya sadar da zamanci Allah ka sadar da shi zuwa ga rahama shi ya kawo hadisi daga al imamu Abu Huraira ya ce annabi ya ce inna allaha khalaq al-khalqa Allah ya halicci halitta hatta idza faraga min khalqihi sai da ya gama halitta Ƙwalacin rahim sai ainihin wato zumunta ta ce hada maqamul aiz biki bika min al-qati'a wannan shine matsayin mai neman tsari akan ka akan duk wanda ya yanke zumunci qala na'am sai Allah ya ce eh amatar daina an asila man wasalaki yanzu ba za ki yadda ba in sadar da duk wanda ya sadar da ke in sadar da shi zuwa ga rahama wa aqta amman qata'aki in yanke duk wanda yanke ki qala sai tace bala ya rabbi qala sai yace fa huwa laki qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya karanta fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum dan haka ita matsala ta zumunci yana daga cikin abin da aka tozarta yanzu yanzu a nan gurin duk wanda yake da wa kani. babu wanda Allah subhanahu wa ta'ala a nan gurin shi ya ba shi dama ya zaɓi wanshi ko kanin shi ko akwai yadda kake zuwa ka ne, neman mace idan ta maka ka aure can an bata ma baka cika wandanka da iska wata ma in an zo an fara zaman arabu da ƙaninka da wanka ba haka abin yake ba wanda duk ka ganshi a matsayin ƙaninka ba kai ka zaɓe shi ya zama ƙaninka ba Allah ne ya zaɓe shi wanda ka ganshi a matsayin wanka ba kai ba ne ka shi ya zama wanka Allah ne ya yi ya zaɓe shi ya zama wanka amma sai ga mutane yanzu sukan ɓata da ‘yan uwansu wanda wannan sulet ta haɗa akan matar da suka yi mai suka auru wannan zaɓi ne na shi shi ya zaɓi wannan zaɓi ne nawa na Allah amma ya yadda ya yanke abin da ya zaɓo wa kanshi da abin da Allah ya zaɓo mai ya zaɓo shi yasa za ka ga zumunta ko da mutumin da kake tsakanin kai da shi akwai irin wannan alaƙa ko da ba musulmi bane to akwai haƙƙi a kanka na kasadar da zumunci a kan shi shi yasa Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah alladhi tasaaluna bihi wanda kuke tambayar junan ku da shi akan abu wal arham sannan ku ji tsoron Allah wajen yanke zumunci dan haka zumunci yana daga cikin abin da ya tozarta a wannan zamanin kaga mutum in yayi kuɗi ya kwaso kannan matarsa guda biyar ko ko shi yake ɗauka su ma ya kai su makaranta amma ƙanin shi da ya ga ya leko gidan ya dinga kai mai ka zo ya dinga zara ido kenan hankalin shi ba zai kwanta ba sai ya ga ƙanin ya bar gidan in ƙanwar shi ta zo allah allah yake mai ta zo ta bar gidan ta ƙara wuta ta bar gidan bai buƙatar ganinta ko ya je sai wani ƙaton kare ya ajiye karen dama bai san kama bai saba da kai ba duk da aka yi kuskure in ka zo yana sake ya gama cinye wallahi haka ake zumunci ya tozarta da haka duk wanda ya san yana da matsala da in uwansa ta bangaren zumunci ji tsoron Allah ya gyara wannan zumunci zumunci abu ne wanda yake na da ƙarfi kuma wani lokaci za ka kana cikin yan uwa to ka yi haƙuri a baban zumunci ba wani wanda zai kasance yana da yan uwa yana sadar da zumunci a lokacin da su suke yankewa yana kyautata masa a lokacin da su suke munana masa faci sai kaga kuma Allah ya daga shi a kansu. wannan ka'ida ne sai ga a dangi kana ta kokarin taimakon mutane yana da kokarin ya maka mugunta shi yana ganin wannan ne zai sa hanyar da zai karya ka kuma sai dai shi ya kare kai ba yadda za a yi Allah madaukakin sarki ya karya ka ina fata an fahimta inna Allah lalle Allah kana ya kasance alaikum akan ku raqiban ainihin wato mai ainihin wato makusanci mai kulawa na haka inna harfu nasbin ne wa tawkilin lafzul jalala shine ismu inna alaikum aljaru ne wal majru da aka raqiban shine wato a inna allaha kana alaikum raqiba raqiban ko kana fi'lu madin naqis inna allaha lalle allah inna harfu nasbin wa tawkidin lafzul jalala shine ismu inna kana fi'lu madin naqis وفاء واسمه ضمير مستتر جوادا تقديره هو عليكم الجار والمجرور da haka raqiban shine khabaru na kana jimla kuma wato kana alaikum raqiba ita ce fi mahallin raf'in khabaru inna tunda mun samu ismin inna da ainihin wato yanzu muna neman khabar na ainihin wato inna dan haka malamai suka ce arraqibu anan gurin ya zo ne lil mubalaga akan ce raqaba yarqubu raqaban wa ruquban wa riqaban shine idza ahadda nazara ila amrin idan ya zama mutum yana da kaifin gani akan abu li haqqaqahu ala ma huwa alayhi dan ya tabbatar da kulawa akan abu wa yaktarinu bihi sannan ya gwamu da arraqib bayan kana da kaifin gani akan abu sannan ya zama kuma kana da kulawa akan abu dan haka kaifin ganin da Allah yake da shi ai abu ne wanda ba ma ya misaltuwa da kaifin jin da Allah subhanahu wata'ala yake da shi khawlat bintu sa'alaba mun san kissata da abin da ya faru ta zo gidan manzon Allah sun tattauna da shi da ita ta kawo kuka da ƙara akan halin da take ciki tace ta kai kuka gurin Allah Allah ya daukan mata mataki tana gama Allah ya saukar da wahayi nana Aisha tace ladhi wasi'a al aswata kullaha albarka ya tabbata ga Allah da jinsa ya yalwaci kowane sauti a duniya tace wa innal mar'ata la tuhawir rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ana fi nadiyatil bayt wannan matar ta zo tana jayayya da annabi a cikin gidan nan ina ciki tace wata maganar da take faɗa ina ji wata maganar bana ji amma Allah yana saman sammai bakwai shi har ya ji ya turo da sako ya ce qad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah ya ƙara maimaita ya ce wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin tattaunawar da kuke yi saboda shi ba wani abu da yake ɓoye masa saboda ganinsa sannan ba wani abu motsi da za a yi a sama ko ƙasa bai ji waye ya motsa ba a ina aka motsa mai aka motsa wani lokaci aka motsa subhanahu wata'ala to shi ya sa wanda yake da ganin kowane irin abu sannan yake da kuma kiyayewa akan shi shine ainihin wato arraqibu sannan raƙibu a nan gurin sifatun mushabbaha ne ita kuma siffa mushabbaha lazima ce ba ta rabuwa da mutum da haka shi yasa aka ce raqi da haka idan an ce siffatul mushabbaha bismil fa'il lazima ce ba yadda za a yi ta rabu da mutum kamar an ce ma mutum karim ko tawil in mutum ya zama tawil ai ba ranar da zai dawo ya zama gajere in an ce kuma mutum kasir gajere ai ba ranar da zai komawa dogo saboda siffatul mushabbaha bismil fa'il to wannan sifar lazima ce ga Allah babu randa za ta raba da shi kasancewarsa na arraqib shi yasa kamar yadda muka ce daga raqaba yarqubuni ne ina babin nasara yansuru dan haka amma aunin sa shine ainihin wato Fa'ilu. ibnu abbas da mujahid suka ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba yace arraqibu shine alhafizu wanda yake kiyaye kowane irin abu imam al-imam al-khattabi yace huwa al-hafiz alladhi la yagibu anhu shay'un shine wanda yake kiyaye abu kiyaye wadda babu wani abu wanda yake ɓoye masa shi yasa nan gurin suka ce jimla inna allaha kana alaikum raqiba ita ce ta aliliya dalilin da ya sa ya yi kira a farko yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum sannan ya ƙara maimaita yace wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham dalili saboda inna allaha kana alaikum raqiba saboda da aikin da kowa ya a duniyan nan Allah subhanahu ta'ala ya sa a kiyaye aikin kuma ana kula da wa ana kula da ainihin wato aikin kuma ya san abin da mutum ya ainihin wato aikin da haka Allah ya faɗa kalman wannan na ainihin wato raqaba yarquba a qur'ani a gurare da dama da wannan ma'anan kamar annabi Musa ya ce qala yabna ibn umma la ta'khudh bi wala bi ra'si annabi harun inni qashitu an taqula farraqta baina bani isra'ila wa lam tarqubu qawli daga raqaba yarqubu sannan yake wa ya imalu ala makanatikum inni amil sawfa ta'lamuna man ya'tihi adabun yukhdi wa man huwa kadhib wartaqibu inni ma'akum raqib ku je ku jira ina ainihin wato jira ni ma tare da ku sannan haka Allah ya ce kaifu in yadharu alaikum la yarqubu fikum illan wala dimma kun ga layar kubu da ma'anan ba za su kiyaye muku ba sannan yake cewa layar kubu na fi mu'minin illan wala dimma ulaika humul mutadun dan haka haka annabi Isa idan Allah ya tsayar da shi a gaban Allah ran da zai masa tambaya cewa id qala Allah ya Isa ibn Maryam ya kai Isa anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah annabi Isa zai ce qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin Allah bai yi wa ni in faɗa abin da bani da haƙƙi a kan shi in kuntu qultu in na ce abauta min ka sani ta'alamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub annabi Isa zai ce ma qultu lahu wala ban ce musu komai ba illa ma amartani bihi sai abin da ka bani umarni kace in ce musu ani ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bautawa Allah ubangiji na ubangijinku falamma tawaffaitani sanda ka ɗauke ni ka tafi da ni sama kunta an tarrake ba alaihi Allah ka fi ni kiyayewa wato dangane da ainihin wato rasu ko kwai ne wanda kake kiyaye a kansu wa anta ala kulli shay'in shahid shi yasa saboda Allah madaukakin sarki arraqibu ne shi tun kafin ya halicce ka ya san ma me zaka yi hakka bar duniya amma dan yi ma dan adam cikakken adalci aka hada shi da mala'ikun da suke raqibun ne a cikin shi yasa yace wa khalaqana al insana mu muka halicci dan adam wa na'lamu ma wasu bihi nafsu yanzu anan gurin kowa anan gurin abinda ransa take saka masa in an tashi daga karatu zan yi kaza zan yi kaza ba wanda Allah madaukakin sarki bai sani ba Allah yace wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fishi kusa da jijiyarsa ta wuya ta hanyar mala'ikun da muke turowa shi yasa yace idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali lokacin da masu haduwa za su haɗu a dama ko a hagu Allah ya ce ma yalfidu min qawlin babu yadda za a yi mutum yi wata magana ko aiki illa ladaihi raqibun ati ce tattare da shi akwai mala'ika yana kusa sannan kuma makiyayi ne shine raqibun ko sannan atidin kuma yana halacci a lokacin da kake gurin to idan mala'ika ya zama raqibun sannan ya zama a yana nan sanda za ka yi aikin sannan kuma ya san mai kai ya kuma Allah da ya halicci mala'ikan ya curo shi ya ce ya kula da aikin ai shi ya fi cancanta ya fi kowa sanin ainihin wato halin da ainihin wato ake ciki ana nuna min cewa lokaci ya ja al'imamu fakar dinar razi a tafsirin sai ce inna summa inna ta'ala kata hadhihi aya Allah ya cika wannan ayar bima ya kunu da abin da zai kasance kal wa'adi wal wa'idi kaman ne da kuma alƙawari ga duk wanda yi abu mai kyau Allah zai masa kaza wattargibi wattarhibi Allah ya cika wannan ayan da tsoratarwa da kwadaitarwa fa qala sai ce inna allaha kana alaikum raqiba yace war raqibu huwa al-muraqibu alladhi yahfazu alayka jami'a fa'alika ar-raqibu shine wanda yake kiyaye dukkan aikin da kake wa hadha min sifatu yace wannan yana daga cikin sifar Allah fa innahu yajibu an yukhafa wa yurja yace ya wajaba Allah a ji tsoron shi kuma ai kwadayin abin da ke gurin sa na rahama fa bayyana ta'ala annahu ya as-sirra wa akhfa da haka kalmar raqibu din da ya kawo a nan gurin Allah yana ma duk duniya bayani ne cewa ya san abin da suke boyewa da abin da suke bayyanarwa wa annahu idza kana kadhalika yajibu an yakuna almar'u hadiran khaifan fi ma ya wa yatruku in ko mutun ya san haka to ya zama wajibi akan kowa kowa yayi taka dan dan ba lokaci a cikin wannan ayar akwai abubuwa guda goma abu na farko wajibcin jin tsoron Allah ga dukkan mutane a ina muka ciro shi a magana ta farko ya ayyuhan nasu bako Shi ne abu na farko abu na biyu akwai bayanin cewa lallai ɗan adam an samar da shi daga babu a ina muka samu wannan a cikin wannan ayar shine alladhi khalaqakum wanda ya halicce ku Allah shi ya samar da ɗan adam daga babu abu na uku a cikin wannan ayan akwai raddi akan kafirai wanda suke cawai asalin dan adam daga buri ya bi matakai matakai wasu ya koma haka shi yasa Sheikh ya ce, duk wanda ce maka asalin dan adam daga buri ne kace kai ne asalin na ni daga annaba Adamu ne amma kai tun da ka tabbatar wa kanka daga buri ne to kai din daga buri ne ko kuwa mu ba daga ba bane mu daga annaba Adamu ne sannan akwai at-tazkiru tunatarwa bi ni'matillahi azza wa jalla akwai ni'iman Allah bima khalaqa lana min al-azwaj ga abinda Allah ya halatta mana mata saboda ya ce wa khalaqa minha zawjaha domin da an matar matarka aka ce daka ce ita ce matar mutum kaga zai shi harbi kuwa ko kuwa amma sai aka yi mace da jinsi irin naka ko a bauna a ce ita ce matar mutum kaga za a sha kokuwa kuwa za a sha turka turka sai ba a yi wannan ba sannan bayan wannan asalin wato mutane da kake ganin su a duniya wanda ba za ka iya kirga su ba a yanzu to asalin baki ɗaya daga abubuwa guda biyu ne shine annabi adamu daga hawa shi yasa yace wa basta huma rijalan kasirin wa nisaa sannan malamai suka ce a samu adadin mazaje a duniya an fi buƙatar shi sama da adadin wa mata shi yasa da yace wattaqul yace wato wa khalaqa minha zawjaha wa basta huma rijalan kasirin sai bai ce wa nisaa me ba kasira saboda a samu adadi na maza da yawa an fi bukatar shi a duniya sama da adadi nawa na ainihin wato mata sannan a cikin wannan ayar ayar suna nuna mana muhimmancin jin tsoron Allah shi yasa Allah ya maimaita kalmar taqwa sau biyu yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum sannan yace wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham sannan a ciki tambaya dama da larabawa suke yi da ah, a cewa wani dan Allah kai abu dan Allah ka bari wato Amurin ne waqi'un ma'arufin inda al'am abu ne wanda yake sananne a gurin ainihin wato larabawa sannan aya tana nuna mana wajabcin girmama zumunci ga duk wanda kake da alaka ta zumunci da shi shi yasa yace wattaqullaha alladhi na bihi wal arham sannan a ƙarshe Allah ya cike da at-tahdhiru min mukhalafatillahi azza wa jalla aya tana tsorata cewa kowa ya shiga taitayinsa wajen fito na fito da saban Allah shi yasa ya rufe ayar da inna allaha kana alaikum raqiba Allah ka sa mu zamanto muna daga cikin masu kiyaye dokarsa da haka wannan ita ce rana ta farko da izinin Allah sai gobe idan Allah ya kai mu dan uwa malam Muhammad al-Amin zai yi muqaddima sannan sai mu faɗi guraren da yan uwa za su iya taron wannan tafsiri dan saurara abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai na so in buɗe wuta idan na juya in na ganka eh?